a afirka ta kudu an tura sojoji domin su kwantar da tarzoma a kasar akalla mutane shida ne aka kashe sannan aka kama fiye da 200 bayan barkewar tashin hankali yayin da tsohon shugaban kasar jacob zuma ya fara zaman kaso afirka ta kudun za ta ci gaba da zama karkashin sabbin matakan kulle na coronavirus har zuwa 25 ga wannan wata na yuli a cewar shugaba cyril ramaphosa sudan tana shirin rattaba hannu a wata yarjejeniyar buɗe wani sansanin sojin ruwan rasha a sudan tsofaffin shugabannin ivory coast biyu waɗanda suka jima suna adawa da juna doran babo da henry conan sun amince su haɗa kai domin yin adawa da shugaban ƙasar mai ci a alasan watara prime minister burtaniya boris johnson ya yi allah wadai da aibantawa na wariyar launin fata a shafukan sada zumunta da aka yi wa 'yan wasan kwallon kafa na ƙasar baƙar fata saboda sun ɓarar da fenariti